Sanata Abubakar Atiku Bagudu wanda shine ministan kasafin kuɗi da tattalin arziki ne bayyana hakan a lokacin da tawagar asusun lamuni na duniya IMF suka kai masa ziyara ƙarƙashin jagorancin babban wakilin asusu a Najeriya Mr. Axel Shimel Atiku Bagudu ya ce rancen dala miliyan 500 da suke shirin karɓa zai mayar da hankali ne wajen bunƙasa harkar ilimi matakin farko da inganta harkar lafiya a jihohin ƙasar samar da ayyukan yi da kuma inganta tsarin koyarwar malamai. Bagudu ya kara da cewa gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu na kokarin farfado da tattalin arzikin kasar da kuma na haraji ta yadda kasar za ta kasance mai dogaro da kai wajen samun kuɗin shiga. ga zalika ministan ya ce 'yan kasar na cikin mawuyacin hali biyo bayan cire tallafin man fetur rashin tabbas a kasuwar musayan kuɗaɗe da kuma sabon tsarin wutar lantarki wanda an yi su ne domin farfado da tattalin arzikin kasar. A hirarsa da muryar Amurka, Dakta Mai Nasara Nasiru masanin tattalin arziki a jami'ar usmanu dan fodiyo da ke jihar sokoto ya ce karɓar rance da gwamnatin ƙasar ke yi barazana ne ga tattalin arzikin ƙasar idan har ba a aiwatar da ayyukan da suka dace da kuɗaɗen ba cin bashi ba illa ba ne ga sha'anin tattalin arziki na ƙasa ah, har dai idan ya kasance an ciyo bashin da kyakkyawar manufa a irin yadda sha'anin tattalin arziki na najeriya yake tafiya yanzu irin bashin da ake ciyowa abu ne wanda yake da matsala kamar yadda najeriya ta yi kaurin suna ga abin da ya shafi cin hanci da rashawa idan aka sa aka yi la'akari da irin wani abubuwa za ka ga kuɗin da ake rantowa maimakon abubuwan da aka ce za a yi idan an ranto kuɗin a je a aiwatar da su sai ka ga karshe kuɗin sun kare a aljihun wasu manyan mutane waɗanda ba ainihin abin da aka ce a yi da kuɗin ba shi za a yi ba so mai yawanci sai ya zamanto bashin ana ciyo shi amma baya amfanar da sha'anin tattalin arziki ta kowane gefe saboda abubuwan da aka ce za a yi ba su za a yi ba so sai zamanto yawan bashin ma yanzu ya ya ya dakushe ainihin azama ta yadda ya kamata a ce sha'anin tattalin arziki Najeriya yana tafiya Hassan Saddauna da ke sharhi kan lamuran da suka shafi ƙasa da siyasa na ganin yawan karɓar rance da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu yake yi abin tashin hankali ne. Ban suka da shi shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu yake yi da kuma a wannan shekara kawai ya karbi bashin da ya fi kowane lokaci yawa a dole irin ga wanda bai san kididdiga ba da bincike hankali ya tashi Abinda ba a taba gani ba yake afkuwa wadda zuwa yanzu ya karbi bashin da ya kai sama da tiriliyan ɗari a shekara guda kenan. wannan abin ta da hankali ne domin a menene ake yi da wannan kuɗaɗen da ake karɓa, ya kamata idan aka karɓa a gani a ƙasa da kuma abubuwan da ake karɓa domin raya al'umma da ƙasa ba kawai don eh, sharholiya da jin daɗi in hau mota mai kyau ko kuma a biya albashi ko kuma dai wani abu da ba shi da tasiri a rayuwar ɗan adam. 'Yan ƙasar dai na bayyana damuwarsu game da irin basussukan da ake bin ƙasar da ya haura naira tiriliyan ɗari da talatin da hudu. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.